kawo yanzu mahajjata sun kammala aikin hajjin su kuma ma har an fara shirye-shiryen koma gida inda tuni wasu alhazai suka dukufa wajen sayan kayan maraba kamar yadda wannan mahajjacin ke bayyana farin cikin sa sunana dan kawo jada daga Adamawa state jada local government to alhaji ga ka a nan kasa mai kasa ke ka kammala aikin hajji eh mun kammala to ya kaje ka kammala a na ji farin ciki ni kadai ba duk wani mutumin arewacin Najeriya da ya ji Saudiya ya tsaya ya roki Allah Allah ya kare mu da abubuwan da yake faruwa a irin wannan abubuwan. Rahotanni ma na cewa akwai wasu mahajatan Najeriya da suka samu hatsari yayin da wani mahajaci ma tuni ya riga mu gidan gaskiya bayan da mota ta kade shi a muna. Dr. Ibrahim Kana shine babban likitan kula da mahajatan Najeriya. Akwai hatsaruka ya biya a Makka da Madina kawai dai guda ne kawai da Allah ya mara suwa a muna da mota ta kade shi. To wani dizan dizan dizan information akan gefe. Akwai eh, guda da Allah ya mara suwa mota ta kade shi a a jiya. To kamar waɗanda suka yi wannan hatsarin ya lafiyan su yanzu haka suna samun sauki ko na naki. A gaskiya sai da samu sauki sai dai guda kawai da ya rasu dai mura ta kada shi mana shi dai Allah ya suwa amma duk sarin ma matsala. To ko likitan kuma zai ce game da yabon da hukumomin Saudiyan suka yi wa 'yan Najeriya a bana haila yau ga Dr. Ibrahim Kanan. A gaskiya ka ba abin da zance sai dai kuma Allah godiya saboda ko a jiya ma ainihin ministan ciwon lafiya na ainihin kasar Saudiya ma sai da buga waya yana mun godiya irin goyon baya da mun ka ba su. wato na na Najeriya kuma a kan babu wata matsala musamman kyautar da zaton za a samu matsalar Ebola ko corona ko kuma heat stroke amma Allah da ikon shi Allah da su komai gaskiya saboda Allah to wai shi ma wani mataki hukumomin Najeriya ke dauka dangane da alhazan da ke nokewa suke komawa gida suna zama yan takari Dr. Aliyu Tanko shine babban jami'in hukumar alhazan Najeriya na haka mai kula da birnin Makka to dukkan dai matakai da ake dauka ana kan ana kan ba ka ga ah, irin yadda aka yi aka kokari don duka uh, jami'ai an sanya jami'ai a gaba a kan cewa duk ma wadda ya kasance alhajin shi ya kauce to dole hakkin shi ne ya nemo shi ko kuma shi za a wannan jihadin za a ladabta za a ladabtar da ta hanyoyi daban-daban dai kamar yadda hukumar alhazedin ta tsara haka nan. To su kuma jihohi duka sun sani akan cewa akwai wannan lalura din don haka suna takazanzan su tabbatar da cewa babu wani alhaji da aka bari a yayin komawa din don ku sun san idan har aka bar wani alhaji to suna da laluran za a nagartar da su a bisa tsarin da aka yi ko kuma aka ne haka. A bana dai alhazan jihohin Gombe nasara da kuma jihar Katsina sun fadara sabili da tallafin da suka samu yayin da kone wasu jihohin kuma ke fatan za a tuna da su. Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Makka. Saudi Arabia